facebook kenan na dan marke wannan shi ne facebook na haɗa shi ne domin waje na kai musu su gani saboda su taimaka min da amfanin makaranta ta ma na samu ci gaba to yanzu wannan abin da kake gani ya za a in gane yanzu wannan abin yana da amfani ina so a kunna mun gani to zan kunna maka za a gani kuma zai fito da takarda dubu ɗaya ce takarda ce ta dubu ɗaya irin na haɗa ta zan sa atm dina na saka sahati zan danna wannan password dina zai fito da to na mana kusa, kaga na sa na gani an kunna inji an kunna inji kenan na banki ba wuta an kunna to na ji ya yi magana ya ce welcome first bank na ji motsi inna lillahi wa inna kaga kuɗi ya fito kenan to yanzu bayan shine first bank na dan marko wannan shine first bank na hada shi ne domin na je na kai musu dan saboda su taimaka min da amfanin makaranta ta kuma na samu ci gaba to yanzu wannan abin da kake gani ya za a in gane yanzu wannan abin yana da amfani ina so a kunna mun in gani zan kunna maka za a gani kuma zai fito da takarda dubu ɗaya ce takarda ce ta dubu ɗaya irin na haɗa ta zan sa atm dina in na saka sakati zan dana wannan password dina zai fito da to dan na mana kasa kaga na sa na gani an kunna inji an kunna inji kenan na banki ba wuta an kunna to zai magana na ji ya yi magana ya ce welcome first bank na ji motsi